labaran namu za ku ji cewa kungiyar kwadago a Najeriya ta ayyana na'urarinta na sake tsunduma yajin aiki a ƙasar. Rundunar sojin Najeriya ta bayyana cewa 'yan bindiga na yunkurin samar da wasu dabarun aikata ta'addanci a ƙasar. Gwamnatin jihar Jigawa ta kaddamar da shirin baiwa mata dubu ɗaya a jihar tallafi dogaro da kai. Al'ummar wani yanki a jihar Zamfara sun yi garkuwa da matan 'yan bindiga a jihar. kanin labaran kenan sai ku biyan domin kallon cikakkun labaran da ma wasu labaran da ke tafe. masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin labaran matashiya tv a yau muna zuwa a goma sha biyar ga watan sufar shekara ta dubu ɗaya da da arba'in da biyar bayan jiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa birnin madina wanda ya daidai ɗaya ga watan satumba shekarar 2023 miladiya na khadija ahmad ta riga cikakkun labaran mataimakin shugaban ƙasa kashim shattima ya bayyana cewa rashin samun shugabanci ingantacce ne ya janyo matsalolin tsaro da ake fama da su a jihohin arewa maso yamma a najeriya shattima ya bayyana hakan ne a lokacin da ya karbi bakuncin wata kungiya ta 'yan kasuwa haƙar ma'adanai masana'antu da noma mai suna Kwasima a gidan gwamnati a yau Juma'a. shattima ya bayyana cewa sake fasali da kuma sake tsare-tsare ya zama wajibi domin ɗora yankin na arewa maso yamma a turbar ci gaba a turbar ci gaba na gaggawa wanda hakan ba zai yiwu ba har sai an sami shugabanci na gari sai dai ya ce jihohin katsina sokoto da kuma zamfara suna fama da matsananciyar matsalar tsaro ta masu garkuwa da mutane da kuma 'yan bindiga da ke kashe mutane babu gaira babu dalili a ci gaba da jawabinsa da yake kashim shattima ya ce dole ne duk wasu masu ruwa da tsaki da ke arewacin najeriya su zauna domin yin tunani kan yadda za a sake fasalin al'amuran a yankin shattima ya ce dukkanin jawabin da shugaban kungiyar na kwasima wato dalhatu abubakar yayi yayi jawabi ne da suka shafi rayuwa da zaman lafiya al'umma shatima ya kuma kara da cewa ba za a taba samun zaman lafiya ba idan babu ci gaba hakan nan kuma rashin ci gaba zai iya haifar da wani sabon rashin zaman lafiya a nan kuma kungiyar kwadago ta ƙasa nlc ta ayyana tafiya yajin aiki na kwanaki biyu kan cire tallafin man fetur hakan na kunshe ta cikin wata sanarwa da kungiyar ta wallafa a yau juma'a kungiyar ta ce za a shiga yajin aikin gargadi ne a ranakun talata da laraba mai zuwa nlc ta kara cewa za su shiga yajin aikin ne ganin yadda 'yan kasar suke ci gaba da fuskantar halin kunti da talauci da kuma walahalin rayuwa shugaban kungiyar na kasa a ajore ya tabbatar da haka ne a yau juma'a a lokacin da yake ganawa da manema labarai a abuja azeru ya ce sun ɗauki matakin hakan ne a yayin wani zama da suka yi da mambobin kungiyar a ranar alhamis shugaban ya kuma zargi gwamnatin tarayya da yin watsi da alkawuran da ta daukar musu a yayin ganawar da suka yi da ita a kwanakin baya idan ba a manta ba dai a watan agustan da ya gabata sai da kungiyar ta kwadugo ta tsunduma zanga ta gudanar da zanga-zanga akan halin matsi da 'yan kasar suke fuskanta bayan zanye tallafin man fetur da gwamnatin tarayya ta yi a kasar. rundunar sojin najeriya ta bayyana cewa 'yan bindigan da 'yan bindiga da sauran wasu masu aikata ta'addanci na shirin samar da wasu dabarun aikata ta'addanci a kasar. babban hafsan sojin ƙasar janar taurid ne ya bayyana hakan a hedikwatar hukumar da ke birnin tarayya abuja a ranar alhamis labaza ya ce 'yan bindigar da ke aikata ta'addanci a arewa maso yamma da arewa maso gabashin kasar ne suke yunkurin samar da dabarun aikata ta'addanci tare da kai har hare kan mutane a yankunan su Retoriti ya kara da cewa 'yan bindigar sun fara amfani da abubuwan fashewa ne na IEDS wanda wajen aikata ta'addanci babban hafsan ya bayyana cewa ya bayyana hakan ne a lokacin da ya karbi bakuncin mataimakin sakataren sashen yaƙi da ta'addanci na majalisar ɗinkin duniya. kazalika ya ce jami'an su ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin an kawo ƙarshen ɓata gari da suka addabi ƙasar sannan ya ce rundunar ta shirya tsab domin ganin ta haɗa kai da ƙungiyar domin kawo domin dawo da zaman lafiya a faɗin najeriya kuma ya nemi goyon bayan majalisar ɗinkin duniya kan shirin sauya tunanin tubabbin 'yan ta'addan da suka tuba a ƙasar. a nasa bangaren mai taimakawa babban sakatare dinkin duniya ɗinkin duniya ladimar boroko ya bayyana cewa ma'aikatarsa za ta taimakawa najeriya wajen binciko masu laifi tare da gurfanar da su a gaban kotu masu kallon mu kada kuma ta kuna kallon labaran ne daga ɗakin yaɗa labaran tashiya tv kuma za ku ibi mu a shafukan mu na youtube mujallar matashiya instagram mujallar matashiya da kuma facebook mujallar matashiya ko kuma twitter a cikin matashiya ko ku bayyana ranar ku ta kan namba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida bar mu karɓi wannan saƙo. masu kallon mu barkanmu da dawowa Gwamnan jihar Jigawa Umar Namadi ya tabbatar da wani shiri da zai inganta rayuwar al'ummar jihar. Gwamnan ya bayyana haka ne a yayin da yake jawabi a gurin rabon tallafin dogaro da kai ga mata dubu ɗaya a jihar wanda ma'aikatar kula da harkokin mata ta jihar ta shirya tare da haɗin gwiwar hukumar matasa a ranar Alhamis. Namadi ya ce hakan zai bunƙasa tattalin arziki da kawar da zaman banza a faɗin jihar. gwamnan ya kuma kaddamar da wani shiri na inganta rayuwar matasa dubu daya inganta rayuwar matasa 150 a wa'adin mulkinsa na farko na madi' ya kuma yi kira ga waɗanda aka baiwa tallafin da su tafiyar da shi ta hanyar da ta dace domin dogaro da kansu sannan gwamnan ya ce gwamnatinsa ta shirya tsab domin ganin ta inganta rayuwar al'ummar zahar kuma wasu mazauna birnin magaji da ke jihar zamfara sun yi garkuwa da matan wasu 'yan bindiga a jihar matasan yankin na birkin magaji na birnin magaji sun ɗauki matakin hakan ne bayan da bayan yin garkuwa da 'yan uwansu da 'yan bindigar suka yi a yankin mazauna yankin sun bayyana cewa matukar 'yan bindiga ba su sakar ba su sakar musu 'yan uwa ba su ma ba za su saki matan nasu ba da suka yi garkuwa da su wani mazaunin yankin ya shaida bbc cewa sun kama matasan yankin ne a lokacin da matan suka je wucewa inda suka tare musu hanya har ta kai ga sun hana su wucewa mazaunin ya kara da cewa 'yan bindigar sun yi kiran matan nasu kan cewa su yi kokari a suke su domin suna cikin wani mawuyacin hali daga cikin matan 'yan bindigar ciki har da wata mai juna biyu da aka tare 'yan bindigar sun yi garkuwa da mutane bakwai a yankin a lokacin da suke tsaka da aiki a cikin gonakinsu daga bisani suka sako mutum daya ciki mutum ɗaya a cikinsu yayin da suka bar maza hudu tare da mata biyu a hannunsu suka bar mata biyu a hannunsu jami'an rundunar operation haɗin kai sun samu nasarar hallaka wasu 'yan bindiga 39 tare da kama 159 a wata musayar wuta da suka yi a jihohin yoba da borno darakta yada labarai na rundunar tsaro manzo janar edward buba ne ya tabbatar da hakan ga manema labarai a ranar alhamis a abuja daraktan ya kara cewa a yayin musayar wutar jami'ansu sun samu nasarar kwato makamai da alburusai daga hannunsu su buba ya ce jami'an nasu sun kuma ka kubutar da mutane 900 da aka yi garkuwa da su a gurare daban-daban kazalika ya bayyana cewa jirgin sojin sama ya yi lugudan wuta a sansanin 'yan ta'adda da ke jihar katsina sannan ya ce a ƙauyen goza da tarmuwa da ke jihar borno da yobe ma jami'an su sun kama wasu mayakan boko haram masu tarin yawa inda ya ce hakan ya sanya wasu daga cikin mayakan na boko haram mai kauya wasu kuma suka rasa rayukan su tare da kubutar da mutane da suka yi garkuwa da su masu kallon mu duka duka anan ka kawo ƙarshen labarin na matashiya tv amdirin 18 abubakar mutula ibrahim amina tayar muhammad sada da ku ni khadija amurta nake cewa kasance cikin koshin lafiya